dan take kira London ce take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum Nabila Muktar Uba ke fata kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin shugaba Zelensky ya ce kasarsa ba za ta ba da kai bori ya hau ba ga Rasha wajen mika babban birnin ta Kiev. To yayin da rikicin na Rasha da Ukraine ke ci gaba da kazanta masana na ganin yakin zai jefa a kasashen Afirka fiye da ashirin cikin matsalar abinci. Ko da kasashen nahiyar Afirka ba su shigo da kayayyaki daga wa'innan kasashen rashin wa'innan kayayyakin su fito daga kasar Rasha ko kasar Ukraine zai iya sa farashin kayan ya tashi a kasuwar duniya idan aka samu karancin wannan kayan. A Najeriya babbar jam'iyyar hamayya a kasar ta yi tsokaci game da matakin wata kotu na sauke wasu 'yan majalisar dokokin Cross River bayan da suka sauya sheka daga PDP zuwa APC mai mulki. ƙuri'a da ta kawo su ƙuri'a ce ta PDP tunda ba za ka ɗauki nasarar da kai a wata jam'iyya ka kai ma wata jam'iyya ba dole ka ajiye ma mutane kujerun da nasarar su don nasarar ba taka ba ce ta jam'iyya ce. za kuma mu ji halin da ake ciki a kaduna da ke arewacin najeriya bayan da gwamnati ta sa dokar hana fita a wasu ƙananan hukumomin jihar muna tafa da duka waɗannan da ma wasu ƙarin rahotannin bayan aisha sharif baffa ta karanto mana cikakkun labaran duniya daga ofishinmu na abuja Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa ba za ta ba da kai bori ya hau bugan Rasha a wajen mika babban birnin ta Kiev. Kiev ta yi watsi da tayin da Rasha ta yi na cewa sojojin da ke birnin Mariupol su fice salin alin tare da ajiye makamansu ba tare da an kashe su ba. Ministan tsaron Ukraine ya yaba wa waɗanda ya kira gwaraza masu kare birnin da aka yi wa ƙawanya. ya ce saboda jajircewar su an daƙile faɗaɗa mamayar da rasha ke yi sannan an ceci rayukan dubban 'yan ukraine Ya ce sojojin Ukraine sun lalata tankokin yaƙi kusan 500 da kuma motoci masu sulke 1,500 na sojojin Rasha. An kashe wasu daga cikinsu da makaman da gwamnatin Birtaniya ta bamu, sannan sun taimaka mana wajen kare rayukan al'ummarmu. mu. jami'an tsaron da ke birnin sun ci adadin waɗanda suka mutu yanzu ya haura dubu uku to amma sun ce ba su da ainihin adadin saboda akwai gawakin da aka rufe su a babban ramin da aka haka mutumin da ya tsira a kisan da 'yan nazi suka yi wa yahudawa ya mutu sakamakon hare-haren da rasha ta kai birnin kharkiv da ke gabashin ukraine iyalan boris romashenko sun ce ya mutu ne a gidansa ranar juma'a bayan da rasha ta jefa bom a kai mutumin mai shekara casa'in da shida dakarun nazi sun mishi kofar rago inda aka kama shi aka kai shi sansanin da aka yi wa yahudawa kisan gilla shi da wasu a lokacin da ya kai ziyara sansanin a shekarar da sha biyu ya rera wani take ga waɗanda suka rayu domin samar da kyakkyawan tunani da zaman lafiya har ma da samun 'yancin gashin kai. amurka ta amince cewa aika-aikar da sojojin bama suka yi a kan tsiraru 'yan kabilar rohingya daidai take da laifin take haƙin bil'adama da kuma kisan kiyashi dubban mutane aka kashe sannan wasu dubban sun gudu zuwa bangladesh tun bayan da sojojin suka afka musu a shekarar 2017 sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce akwai ranar da za ta zo ga su waɗanda suka aikata wannan aika-aikar da za su amsa laifinsu da cewa suna son kawar da musulmi 'yan kabilar rohingya ne yasa suka aikata hakan The attack against Rohingya was widespread and systematic. which is crucial for reaching a determination. hari akan yin gabilar Rohingya yana da yawan gaske kuma kamar tsararre ne wanda shi aka duba wajen yanke shawara akan cewa abinda aka aikata yi kama da laifukan takin haƙƙin bil'adama shirya da aka samu ta nuna ƙararrar cewa akwai batun kisan kiyashi a ciki bisa blinken ya ce amurka za ta samu da dala miliyan ɗaya domin gudanar da bincike akan kisan kiyashin tuni masu fafutuka da kuma 'yan rohingya suka yi maraba da matakin na amurka to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc amurka ta sanya takunkumi akan 'yan sanda na musamman da ake zargi da amfani da karfin tuwo akan masu zanga-zanga a sudan ma'aikatar kudin kasar ta ce 'yan sandan ko ta kwana sun yi amfani da harsashi mai kisa akan masu zanga-zanga a karatun babban birnin kasar takunkuman sun haɗar da rufe duk wasu kadarori mallakin jami'an tsaron da kuma hana amurkawa yin duk wata hulɗa ko mu'amala da su an tura tawagar jami'an tsaron sudan ne a lokacin yakin da aka yi a yammacin yankin dafur inda aka kashe kusan mutum fiye da 200 Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett ya, ya wato na shirin kai wata ziyarar bazata zuwa Masar domin tattaunawa da shugaban Masar din Abdul Fattah al-Sisi a wani wurin shakatawa na Sharm el-Sheikh. Wani ita ce ziyararsa ta biyu zuwa Masar tun bayan da ya hau mulki a shekarar da ta wuce. a lokaci guda kuma yarima mai jiran gado na abu dhabi muhammad bin zaid al nahyan shi ma ya isa Sharm al sheikh domin ganawa da al sisi babu cikakken bayani zuwa yanzu akan abin da shugabannin za su tattauna a kai haɗaɗɗiyar daular larabawa dai ta daidaita dangantakarta da isra'ila a shekarar dubu 2020 to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida aisha sharif yanzu kuma sai rahotanni da alama mamayar da rasha ke yi wa ukraine na ci gaba da fuskantar kalubale ganin yadda sojojin rashar suka gaza kara nausawa kiev tun makon da ya gabata kamar yadda wani babban jami'in tsaron amurka ya shaida ga rahoton bilkisu babangida gida dakarun kasar rasha sun kaddamar da karin makamai masu linzami dubu ɗaya da ɗari ɗaya amma hukumomi sun ce akwai yiwuwar suna fuskantar matsaloli da kayan aiki sun kuma kara da cewa wasu makamai masu linzamin sun gaza tashi a yayin da wasu suka kasa fashewa kana in ji su amurka ta kasa tabbatarwa ko kuma musanta ikirarin kasar rasha cewa ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma cin dogon zango kana babu tabbaci kan ko me yasa za a buƙaci makamai masu linzamin amma cewar akwai yiwuwar dakarun ƙasar rashar na fuskantar matsalar ƙarancin hanyar da ke yi wa makamai masu linzamin nasu jagorar kaiwa ga ainihin inda aka yi niyyar kai farmaki ko kuma suna son aikewa da saƙonni Mukuntan sun ce akwai karuwar ayyukan sojin ruwa akan bakin teku wanda aka yi amanna ya kunshi lugudan wuta a kusa da tashar ruwan odessa amma hakan ba yana nufin akwai yiwuwar kai wani farmaki akan birnin ba duk wani yunkuri na kai agajin jin kai ga mutane dubu ɗari uku da aka ididdige sun makale a birnin Maria Paul na gabashin ƙasar ukraine da aka yi wa ƙawanya na ci gaba da faskara yayin da yake magana da bbc sakatare jiran na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar norway young England, ya ce halin da ake ciki a birnin Maria Paul matsananci ne kuma dole a ɗauki matakan gaggawa wajen taimaka waɗanda suka makale a tsakiyar kashin. There is a lot of talk and very little offer of anything safe Akwai maganganu da yawa, amma kuma taimako kaɗan ne na duk wani abu da zai iya bayar da kariya wajen ficewa daga Mariupol. A ganina wannan abu marar daɗi ne irin wanda ya taɓa faruwa a ƙasar Siriya, inda aka samu ɗaruruwa da ɗaruruwa da dubban mutane da ke zaune cikin ukuba, wanda yanzu ke faruwa a Mariupol. saboda sun kai yakin cikin birane kana suka yi musu ƙawanya mummunar ƙawanya kamar ta lokacin yakin duniya na biyu akan fararen hula abinda muke bukata shine tsagaita wuta da dagawa agajin jin kai kafa Shi ne kadai abu na zurfin tunani da ya kamata a yi saboda al'amuran sun zama mummunan zub da jini kuma waɗanda suke mutuwa fararen hula ne a birnin kiev mutane takwas ne aka bayar da rahoton sun mutu a lugudan wutar da aka kai kan yankunan gidajen jama'a da rukunan shaguna magajin garin birnin kiev ya sanar da dokar hana fita daga karfe biyu na ranar litinin zuwa karfe bakwai na ranar laraba a gaida bilkisu Babangida. gida to baya ga rayuka wani batu da kuma rikicin na rasha da ukraine yake haifarwa shine matsalar abinci masana tattalin arziki sun yi kiyasin cewa yaƙi da ake yi tsakanin rasha da ukraine zai jefa kasashen afirka akalla 25 cikin karancin abinci bincike ya nuna karancin nau'ikan abinci kamar alkama da masara da waken soya zuwa nahiyar zai haifar da tsadar abinci wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka na dogaro da waɗannan kasashe kamar rasha da ukraine domin shiga da cimaka kasashen su wakilinmu na Legas Umar Shehu yan Liman ya tambayi Alhaji Shu'aibu Idris masani kan tattalin arzikin ƙasa game da yadda yakin zai shafi yalwar abinci a nahiyar ta Afirka. Dalilin yanayin yadda dan adam yake tafiyar da harkokin shi a zamanin yau ya sa kusan kowace ƙasa haɗe take da wata wato ana cikin wani irin sarƙaƙiya a gabas da yamma kud da arewa babu wata ƙasa wanda za ta ce ita tana iya zama da kanta ko ta ci gashin kanta ba tare da ta nemi wani abu ko wasu ababe daga wasu ƙasashe ba wasu za su yi mamaki cewa duk da girman afirka amma kuma kasashe kamar ashirin da daga nahiyar na dogaro da rasha da ukraine don samun abinci mesa yasa babu shakka alkaliman kididdiga sun nuna cewa